Barkanku da kara kasancewa da gidan talabijin na wato AMD TV Hausa. Hakika nishadi farin ciki da walwala su suke zama sayar samun nutsuwa a zuciya. A jiya ne fitaccen mai bada umarni a cikin masana'antar Kannywood kuma mashiryin shiri mai dogon zango ma'ana labari na. wanda ake haskawa a gidan talabijin na Arewa 24 wato Aminu Saira ya sanya wata gasa mai gwabi wato a shafinsa na Instagram wanda gasar ita ce wani hoto da aka ɗauka a gurin shagalin bikin Nuhu Abdullahi wanda yake nuna cewa Ali Nuhu da Aminu Saira suna wata tattaunawa kamar yadda za ku gani a hoton akan wannan hoto ne darakta Aminu Saira ya sa wannan gasa yake cewa duk wanda ya faɗa abin da Ali Nuhu yake faɗa a wannan hoto to akwai wasu kuɗi da aka ware za a bashi har naira mai dukan naira dubu ɗari wannan shine hoton kamar yadda muka ɗauko a shafin darakta Aminu Saira ya ce a cikin awa hudu duk wanda ya faɗi abin da jarumi alinu yake gaya min a wannan hoto zai samu kyautar naira dubu ɗari Roger kai nake so ka biya kuɗin wato yana nufin Naziri sarkin waka wanda ya kasance kaninsa shi yake so ya biya wannan kuɗi Aminu Saira ya kara da cewar ba a yarda mutum ya faɗi amsa sama da ɗaya ba. Duk da daraktan ya sa wannan gasa mutane da yawa suke ta ƙoƙarin ba da amsa. a ciki har da Nuhu Abdullahi wanda aka ɗau wannan hoton a cikin shagalin bikinsa sai dai a ciki babu wanda ya ƙoƙarin lashe wannan kuɗaɗe wanda Aminu Sairan ya tabbatar da haka daga ƙarshe sai muka ga Aminu Sairan ya rubuta wannan rubutu a shafinsa na Instagram kamar haka ron ɗin DJ a labari na ya fi burge ni sosai wannan ita ce maganar da Alnuhu yake gaya masa a cikin hoton kamar haka kuma a ƙasan hoton kamar yadda kuke gani sai Aminu Sairan ya rubuta cewar ga amsar jiya mun duba kakar bamu mu samu mai wannan amsar ba za mu yi nazari mu ga yadda za a yi da wannan naira dubu ɗari superstar alinuhu kai ne shaida ran ɗin dj da ake cewa ya fi birge ni a cikin labari na hafsa idris ce ta hau wannan rol ɗin shi yasa idan kuka duba ƙasan za ku ga inda take cewa ina godiya kuma ta sa dariya da alamar murna ku ci gaba da kasancewa da mu a gidan talabijin din namu wato AMD TV Hausa tashar AMD TV Hausa za ta ci gaba da kawo muku labarurruka kai tsaye daga cikin masana'antar Kannywood ku danna subscribe kana kula sa kararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu tashar AMD TV Hausa ta ku ci